بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه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 da iyalan gidansa da sahabbansa a baki daya muna ƙara jaddada godiyanmu ga Allah wanda ya nuna mana wannan marece na juma'a 18 ga watan 11 watan zulqa'ada bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1443 wanda ya daidai da sha bakwai ga watan shida jun kenan miladiya shekara ta 2022 muna cikin karatu wanda littafi gaba da kuka sani wanda littafi mai albarka na al'ahkam sultaniya wal wilayatin diniya littafi mai magana game da tsare-tsaren mulki a musulunci yayin da muka kora karatu tun fara karatu mutum daga babi na ɗaya har yanzu da iko Allah muna babi na goma sha uku a cikin jerin gwado na babuka ishirin da wannan malamin abin hassan ali ibni habibin mawardi mawallafin wannan littafin ya tsara littafin a kai wato babi ashirin a muyi nisa sosai a wannan babi mai fasali da dama wanda wannan babi yana magana ne game da sanya jizya da haraji muka ce jizya ashe shine kudin da ake sakawa ga kafuran amana ko kuma a wanda aka ci da yaƙi ga kawukansu wato kowa zai biya a matsayin shi na mutum amma haraji ana biyan shi ga ƙasa amfani gona da amfani da ake yi ga ƙasa abubuwan da ake fitarwa da ita shi ne ake karɓar haraji a maimakon jizya don haka mun hukuncen hukuncen jizya mun ji hukunce hukuncen haraki a wannan babin da muka shiga yake babi yana da faɗi kuma malam ya faɗaɗa ƙwarin gaske a wannan babi na jizya da haraki a satin da ya gabata mun yi karatu game da waton abubuwan da ya kamata mai saka haraki da shugaba ne ko na ibin shugaba ya kula da su wajen saka haraji na ƙasa domin yi wa kowane ɓangare adalci da su waɗanda za a ba fai'i din nan wanda daɗa jama'a ne za a raba ko kuma hukuma ce za ta karɓa a saka a aljihun gwamnati a sa mai jimare na gwamnati to su ma kada a zalunce su haka su ma waɗanda ake karɓa gare su a yi musu adalci kada a zalunce su ƙarƙashin ƙa'ida ta musulunci wanda ke cewa la zabara wa la babu cuta babu cutarwa kamar da muka sani a zakka ma ana son da ɓangare a kwatanta mashi adalci don shi ne idan muka ga zakkar dabbobi wajen karɓarta sai ya zama a karɓi tsaka tsakiya ba a doki highest dukiyar da ta fi daraja ba kuma ba a ta ƙasa ba kamar da kuka gani a hadisin abu musa al'ashari wanda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake ce mashi bayan ya mashi maganar zakka ya ce iyaka wa qara'ima amwalin nas wuyinka na kwace ka ka guji mafi darajar abin nan dukiyar mutane don haka a takaice ko ga haraji ana kwatantawa don shi ne aka gindaya waɗannan sharuɗoɗi domin su zama abin lura guidelines da shi wanda zai sa haraji ya zama babu cuta babu cutar dama wannan shi ne yake cikin mahimmanci na sa ƙa'ida ɗan aka sanya ƙa'idodi rules to duk wanda ya zo a kan wannan roof da mai gata da wanda bai da gata duka akan wannan roof ne zai hau wanda shi ne ka'ida ya zama doka ta zama bai daya amma idan doka ba ta zama bai daya ba sai a cutatar da wani saboda ba a son shi ko don wasu dalilai sai kuma a taimaki wani saboda wasu dalilai wanda musulunci bai so da irin wannan ba ya zo da dole ɗan wannan hanya ta zalunta mutane ko nuna fifiko tsakanin wani da wani to wannan kenan game da bayani na duka karatuttukan da muka yi a yau za mu tashi shafi na 198 za mu dawo karanta wannan karatu mu da ya gabata amma muna za mu dawo saboda a karatun ya fi ɗinkewa a 198 farkon layi ba da a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim malai ce wa kadhalika yajibu an yakuna wadi'ul faraji ba'dahu yuradi fi kulli ardin ma tahtamilu in ba kuma da wuri wannan karatu cewa ya wajaba ga wanda zai sa haraji ya kula da kowace ƙasa yanayin kowace ƙasa fa innaha tahtalifu min ta awja game da sanya haraji da abin da ake fitarwa ga amfanin gona ko kowace ƙasa ya kasace gida uku asiru kullu wahidin min hafi ziyadatil haraji wa qusani wannan abubuwan guda uku yadda aka ba da classification na land zuwa gida uku yana da tasiri wajen karuwa haraji ko raguwar haraji muka ji cewa ya ce a haduwa na ɗaya ma ya kasu bil ardi min jawdatin aura, da a aw ya yaqillu biha ha na farko ana duba kyawun ƙasa da kuma rashin kyawun ta wajen sanya haraji muka ba da misali muka ce yanzu akwai ƙasar da tana da abinci da amfani wanda eka guda sai ta fitar da misali buhu ɗari wata kuma eka goma ba za ta fitar da wannan buhun ɗari don haka kowace za a gani wannan kenan shi zai kawo aikin expert ƙwararre shi ce to lallai abinda wanda suke fitarwa kun ga idan aka ce duka a yi bugun abin nan cinikin goro yanzu wanda yake da wannan ƙasa wadda take misali jigawa aka ce harajin shi duk ya fitar da abin nan duk shekara zai ba da goma shi kuma wancan wanda ke hidda a gonar shi ke fidda buhu talatin aka ce zai ba da goma aka yi musu abin da ba a yi musu adalci ba don haka wajen sanya haraji ana kula da wani wasani na biyu malam ce ma ya tasu bi zar'i min ikhtilafi anwa'ihi min al-huquq was thimar fa minha ma yaksubu thamanun wa minha ma yakillu thamanun yau ana duba consideration na abin yanayin abin da aka amfanin gona ce akwai wanda yana da tsada akwai wanda ake cash crops ko akwai wanda kuma ya zama na ne wanda ba kashi kawai na abinci ne ko wani za a kula wannan me yake nomawa kun ga wanda yake noman rani yake neman abinci kila latas da kayan gwari bai ne da wanda yake noman auduga misali to duka za a kula da wannan consideration na uku shine yace Salisu na uku ma ya hakasu bi sabi wa shurbi sai ana kula har wa yau wajen shayar da amfanin gona din nan da me ya aka shayar da shi ko su suna determining na yadda za a fitar da haraji duk wani abu da kuke ganin ko da kai ba shugaba bane kamar da muka saba faɗa suna amfanin wajen day to day activities naka kun gane ko jama'a ko dan shi ilimi ɗaya ne in ka samu ilimi to kana iya applying ɗin shi a ko'ina yanzu jama'a wanda ya karanta mathematics da wanda ya karanta economy da wanda ya karanta political science da wanda ya karanta abin nan a sociology da duk sauran ilimin muka da za ka haɗa kansu duka za ka iya gano suna da simple abu guda applications din ne ya bambanta amma principle din guda ne duk wanda ya muka da kake abin nan principle din su guda principal din da ake ajiye su guda ne amma applications ne yanzu ko mathematics formuloli da yawa waɗanda suke iya applying din waɗannan formulas din a rayuwa a management a time ɗinka yadda za ka tahar da mutane sai ka ga ya hau dan shi ne wasu sai su doka wai wannan ilimin suna ta cewa ilimin a western western knowledge no it's not western knowledge it's world knowledge don saboda all over the global ba wanda bai yi contributing what ci gaba na wani ilimi sun muka na addini akwai contradiction da na boko yes akwai kusakwarai inda za a yi wani theory wanda ba haka yake ba amma ainihin abin da ya zaunu ta zaunu a matsayin principle to wanda yana is applicable ga ko'ina duk wanda ya karatu addini da na boko da sauran ko kuma yana da fiye da specialty fiye da ɗaya ya yi specializing a wuri kaza ya abin da sai gane abin da nake nufi to don haka wa'annan ƙa'idodin da kake gani kana amfani da su a management yanzu wannan abubuwan ya kawo mana ya kasa ƙasa gida uku saboda adalci yanzu wannan abubuwan da ya fi idan muna son koyi applying din su game da a ah, zamantakewar mu ta yau da kullum mun gane zamantakewar mu ta yau da kullum kana har kana yaya applying ne wannan yaranka kowa contributing inda zai yi na a zo a kawo a taimaki gida a matsayin ka pensioner yanzu ka ba aiki mr a danka da mr b ɗinka da mr c duk cikin 'ya'yanka in ka ce kowane ƙarshen wata kowane ya kawo dubu talatin ba kai adalci ba kun gane muna son mai apply ne wannan ƙari tana hawa zama zamantakewa saboda bi ba samun su ɗai ba wannan malamin makaranta ne firamare ma yake karanta suwa wannan cbn yake aiki kun gane wannan nan kasuwa ne wannan ma bai samu aiki ba to yanzu don ka ce mai aiki cbn misali ya kawo dubu talatin a contribution na gida a ka zalunce shi ai ma ya yi kaɗan yayin da wannan wanda bai aiki ka shi kawo shi kuma ka zalunce shi to don haka duk waɗannan 'ya'yanka guda biyar kowane za ka duba abin nan ne da yi nashi har wa yau cikin wani yaran za ka duba wannan bai aure ba mun gane ko wanda shi kuma mata biyu gare shi wanda yanzu yake ko bai auren ba amma yanzu yake kokarin kawo mata to ya kamata a yi considering na halin da yake ciki wannan iyali sun yi mashi yawa mata uku gare shi da ɗaya goma sha takwas in ma'adalci za a yi mai a ce to kai dai je ka iya wani ya ka iya da kanka ko maka makamantan shi kun gane jama'a ko to wayannan ka'idodin in ka ka ɗauka wayannan ɗaya karatu suke management ne duk wayannan principle da abin nan za su yi maka amfani da yawa jama'a abubuwan da muke karantawa mu da muke kara wajen rabon gano ne wajen rabon zakka ne kun gane jiya jiya an gano wani rabon gano akan wasu ga suke son su yi Gaji suke samun kuka ba ba zai haka ba saboda adalu lalle za a wa kowa adalci da ya kamata amma su wa'annan da suke cikin gidan nan ba za mu fitar da su ba ku da ba ku cikin gidan nan ba ku sai in faga da su ba ya kai ko kuma abin da ya kamata su cika ta ba su iya cika ta shi amma suna da right of first refusal na ko babu ko suna da position kun gane ko jama'a ko ba kawai kawai za ka zo ka ce ai gidan gidan ka ne <laughs> kun gane ko ka za mu ce ko babanka wannan kalma kun gane kun gane abin da kake ko ba za ka yi haka ba to don haka duk wani ƙa'idodin duk applicable ga duk abubuwan mu day to day activities mu. to don haka wannan abubuwan suna amfani gare ka ko tsakaninka da matarka da 'ya'yanka yadda za ka shirya su musamman in kana da mata fiye da daya ai kai kan kana buƙatar koyin su da wayo da dubara da hikima in gane ko jama'a ko ba ka gane kana buƙatar wanda sai kai amma in kana da mata daya wasu ƙa'idodi ba ka gane su da sai ba ka gane su za ka san su theoretical aspect amma da hakika ne kana so abin nan da mata ɗaya da ɗaya duk wanda ƙa'idodin wallahi za ka haddace su kuma za su suna ta aiki kwakwalonka na bugawa ka yi kaza ka yi kaza in ka ja wannan kan abin nan a ciza a busa ami da sauransu na da su ne muke karatu a kai Allah ya samu dace to wasalisu na uku ma ya fita su da sabai wa shirbi sha da abin nan ko shi ana kula Da la'anna maltazama al-mu'nati fi sab'i bin nawadhi wa dawali la yahtamil min al-khariji min al-kharaji ma yahtamin sakayu suyuhi wal ya ce saboda abin da aka shayar da guga da kayan shayarwa bai ɗaya da wanda aka shayar da ruwan sama da ruwa kuma wanda suke gudana sai gaya mana ko shi gefe shayarwa ɗin nan ya ce wa shabbin zargi wal ashdari ya abu a can shayarwa nan ta kasu gida hudu malamin ya cika buranci ko malamin mathematics ne kuma likita ne kusan can da malaman addini a lissafta su ne yan boko kamar yanzu ibn rushd al-hafid dan boko ne a lissafta kuma zakarkarin malami ne a addini to dan shi ne kake gani ya iya yin branches in kwakwalwar ka ba ta buga ba ka gane branches sai a yi ta tafiya kun gane ko jama'a ko hmm, to haka ne to wannan kuma haka yau kari kamar da muka gaya muku na cewa ilimi duka ɗai ne dan shi ne kake gani in dai kana da ilimi yanzu ko hausan nan da aiki aka raina hausan nan tamu ko hausa ka karanta ga ƙa'ida duk wanda ya yi karatun digiri is a potential me potential leader ka ta wasu ko abin da da haidu principle guda ne da wanda ya karanta hausa da wanda ya karanta mathematics da wanda ya karanta da wanda ya karanta abin da inda ya karanta ya ya gane abin da ake nufi to shi ma yana da shugabancin kasar hausa ya karanta kuma yana da shugabancin banki hausa ya karanta na san su suka karanta hausa mai mai ma'aikata ne a banki akwai wanda har cbn ya yi shugabanci shugaban abin da gwamna ne na cbn kuma ba a tarihin cbn ba a faɗe shi ba amma babu abin da haɗa shi da ilimin ko wani gwamnan can ko economist can kun gane ko kuma yana cikin manyan manyan wa'anda ake ji da su to don haka ilimi ɗaya ne kila kun gane abin da kan ilimi ɗaya ne ko to yace duha na farkon su ma saqawul adamiyyu bi gaira alatin kasiyuhi abinda dan adam ya shayar ba tare da wata abin wani mashin ba kamar kayan ban ruwa kamar ya amfani da minal uyun marmaru idon ruwa wal anhar mare da shi da anhar din nan yusabu ilaiha wa yusibu alaiha inda alhaja wanda za a tura ruwa a suke ruwa su kai ga shuka kun ga wannan ne na farko ce wa yamna'u min ha inda istighna kuma idan ba a buƙata shuka ruwan ya ishe ta sai a a dobe wa hada awfarin ya manfa'atu ma qalbi aqulfa yace irin wannan tsirran da aka shayar da irin ruwa waɗanda ana iya control din su kamar ruwan marmaru irin ruwan dam din nan yace to sun fi amfani saboda ba za su yi ɓanna ba kamar da ruwan sama baka da control ɗinsu kuma ba su da wahala wanda shi ne na farko na biyu malam ce wani kismu sani ma su kamul adami da bi alatin min nawami wa dawali abinda dan adam ya amfani da shi a kamar kuga da duk wani kuma abin banguwa au dawali guguna wa hada aktarin miyahi wa shakkuha amalan yace wannan shi ne fi wahala saboda ko a zamanance yanzu irin noman rani wanda za ka amfani da jen ka jawo ruwa a ba shuka a sa abin nan da yake ba ban ruwa ba akwai wahala akwai kwas kwarai bai ɗaya da wanda zai yi amfani da natural ruwa shi ka ta ya buɗe gando ruwa ya shiga nan ya shiga nan in ya gama in yana so ya kuma rufi su bi wani eh, ruwan ya bi wani wuri bai ɗaya da wanda sai ya tada mashin sai ya yi amfani da abin ban ruwa da wani mashin da sauransu bai ɗaya kuka in za a fitar da haraji ya kamata duka waɗannan two consideration ɗinsu a kula da su a kula da wannan والثالث والقسم الثالث نقول ما سقطه السماء بمطر او ثلج او طلق ويسمى اللي abinda ruwan sama ya sauka da shi kamar irin na normally ruwan sama ko kuma snow ban sani ba ila ko akwai inda suke amfani da su wajen wajen noma ya ji kawo nan kankara mun gane ko wala ala gina saboda ita nan ke tana ba ƙasa mun fahimci wannan to kun gashi na ruwan sama yana da sauki amma mai shuka ba ya da kwantural a kan shi yana iya ruwan ya sauka da yawa ya bata amfanin gona yana iya yiwa wannan ruwan ya zama bai sauka yadda ake so ba shuka da kai kai hasara amma izini na farko ana shi ya fi saboda kana da kwantural a kan na farko dai ba kai kan fito ruwan ba yana zuwa na cire sannan kuma kana da kwantural ɗin yadda za ka tafiyar da su mai wahala shi ne na tsakiya wanda za ka yi amfani da guga da mashin na ruwa da sauransu to idan hukuma ta zo saka haraji duka ya kamata ta kula da waɗannan mutane na wahalhalu da suka yi in kuka duba ko a zakka ai wanda ruwan ya yi shuka ruwan sama ya amfani da ruwan sama da abin nan kun ga ai zai ba da wani ubatan ko ba haka ba wani wanda ya yi irin noman rani din nan da ake cewa yau wahala shi kuma wani over 20 zai bani ko ba haka ba ka duka shi musulunci yana kula da wannan ba a bugun ɗiyan kaɗai wannan ke والقسم الرابع انه ما سقطه الارض abinda ƙasa ta shayar bina dawatiha wa mastaqanna min al في قرارها فيشرب تركها وشجرها بعروقه ويسمى البغل بعد yace na hudu na ƙarshe shi ne wanda ba shayar da shi ake ba shi zai amfani da jijiyar shi saboda wurin damshin da yake da shi ya samu a kan ruwa ba wani ruwa da za kai dai wahalar ka guda ka shuka yanzu akwai itacen da ba su ma buƙatar ruwa da yawa to irin wannan ko shi za a duba wajen haraji wajen wahala fitar da kuɗi ko kuma rashin fitar da kuɗi ya ce wannan manoma suna kira ne alba'al ba'an mai gilu irin wannan nau'i na gilu ya ce wa kuma ma ya shi uku bil kanati fa in sa'a fa huwa min al-qism al-awwal wa in lam yasih fa huwa min al-qism al-thani yace wanda ake samu irin ruwan da ake samu kuma kamar irin na dam in sai an je an dogo to yana abin irin eh, in ana ana iya sakin ruwan ai dam ana sakin ruwa ko to yana cikin karkashin kashi na farko in kuma dogowa za ka yi a ga ruwa inda an ka tara ruwa da yawa <clears throat> za a zo a yi gandon ruwa kamar yanzu irin jos da wurare dai da abin da za a zo a yi ramuka manya-manya a tara ruwa wannan ramuka duk mai so sai ya je ya ɗiba daidai buƙata shi bai dai ga wanda a ramuka ne aka yi manya-manya wanda kuma akwai hanyar da za su in kana so ka buɗe su to duka sai an duba wannan wajen fitar da haraji ba abubuwa 'yan ƙanana-ƙanana da nake gani saboda adalci da kula na shari'a komai da kake gani ba abin da ba malaman mu sun yi aiki kwanan gaske sai da wanda bai bincika ba sai wanda bai bai sani ba zai duka abubuwan hakan da suke buɗe mana yace nan wa ammal kaza'in shi kuma wani nau'i ne ne na banguwa ana ce kaza yace ce, kuma ma yashru min al-abad shine nau'in da ake baya na rijiya su kuma daga rijiya ake shayar da su fa in nudiha min habil qurubi fa min al Sani. in an bayar da ruwa yana cikin isimi na farko kashi na farko da na biyu da muka ambata Wani in istakhraja min al-qanati an fitar da shi daga gandu fa huwa ana ce mai gil yulhabu fil qism al-awwal yana kashin bangare na biyu wa in istaqaga ma zakarnahu malam ce idan muka gane wannan abin da ya ambata na for consideration wajen sanya haraji according to yanayi na ban ruwa da aka wa aka ba shuka ya ce bala da liwadi da haraji min itibari ma wasu min al aure salasa lalle ya kamata ga shugaba ko ibi ne wanda zai sanya haraji ya kula da wannan fuskokin guda uku min ikhtilafil ardi na bambancin ƙasa wa ikhtilafin zabadi na bambancin ƙasa shine bambancin mai nutrient da wanda ba ta nutrient ko kuma ya karanta wa ikhtilafin zuru'i da bambancin amfanin gona ɗin wannan auduga ce wannan kuma ita kuma ba cash crop ne ba a abinci ne wanda bai da tsada wa ikhtilafin sabai da kuma bambanci wajen shayarwa liya'lama qadara ma tahmilu ma tahmilu al-ardu min domin shi shugaba ya adalci kowane wanda yake amfani da wata ƙasa a yi mashi adalci ya zan ba a zalunce shi ba kuma bai zalunce hukuma ba bayan asirin adala fiha shugaba a koda yaushe ya yi kirdada ya yi ya nufi adalci game da sanya haraji bayan ahali hawa bayan ahali fai tsakanin masu gona masu business din da kuma waɗanda za a ba su wannan amfanin da ake karɓuwa ko kuma hukuma kanta min gairi ziyadatin tujifu tujifu bi ahli haraji ba tare da ƙari ba wanda za a zalunci manoma wala da misali ya dogara bi ahli fai ko kuma a rage ma waɗanda ake ba wannan haraji Na zarafin fariƙai dukkan su a duba ɓangarorin guda biyu a da yaushe ana son magana ta adalci ba a son ka shiga cikin wannan ba a son ka shiga cikin wannan duk abin da za ka yi ko once da akwai two parties a wuri to ya kamata a ce ko wani an duba an yi mashi adalci in zakka za a bada wa'anda za a ba zakka a musu adalci wanda za a karbi zakkar gare shi a mashi adalci yan gado ne za a raba duk masu gado din nan kai musu adalci in sulhu ne ka zo tsakanin mata da miji kada ka koma gefen miji kada ka koma gefen mace matar shi in sulhu ne za a yi tsakanin hukuma da talakawa kada ka koma ko bangaren kowane kowane ka kwatanta mashi adalci ba dan yana talaka ko dan yana a mai mulki wanda shi ake so wa minan nasi man ittabaqa shartan Ya yace daga cikin mutane akwai wanda ya kula da sharadi na hudu wa huwa qawluha min al-buldan wal aswaq wa qudu hali ziyadati asmaniha wa Ya yace ana kuma kula da wajen sanya haraji wajen amfanin gona kusancin shi da gari inda za a kawo a sayar da kuma nisan shi wani lokaci yana da tasiri idan amfanin gona yana can cikin ƙauye ya zama sai an yi amfani da mota means of transportation kafin ma a fito bakin titi sannan a samu wata mota a kawo birni bai ɗaya da wanda nan gefen gari za a yi shuka ne bai yi don haka kowane don wayancan ka karbi 5% misali to su wanda wanda suka wahala gida bai wuce a abinda za ka karba ba 3% saboda suna wahala kafin su zo da amfanin su a gari duka wanda ya kamata a kula da shi وهذا إنما wala فيما ta خراجه fi ma ya kuna يكون خراجه حبا ya ce idan ya kasance kuɗi ne bayan ya kasance amfanin gona ba ake kula da wannan sharadi na hudu watan ka shurutu salasa ya ce sharuɗan guda uku da muka ambata to ta bar fil haƙƙi wal warad amma su wancan sharuɗan na farko na kula da ƙasa da kula da noma da kula da shayarwa ya ce dukkan sawa'an harami da za a bada da kuɗi za a biya ko da amfanin gona za a biya to duka sai an kula da amma wanda za a kula da consideration na hudu shine wannan kusancinta da gari ko kuma nisanta daga gari kun gane ku jama'a ko muna da ƙarin karatu da yake akwai abubuwa uku da za mu tattauna muna da sauran lokaci ko insha Allah to insha Allah zai isa wa idza kana al-kharaj mutabaran fi ma wasafnahu yace idan wajen saka haraji aka kula da waɗannan sharuɗan guda uku faka zalika mastalafa qadaruhu wa jaza an yakuna kharaj kulli nahiyatin mukhalifan li kharaj ghayriha haka yau kowane bangare ya kamata hanyar cikin consideration ya kamata mai sanya haraji ya kula da kowane bangare dangane da samun kuɗinsu ko rashin samun kuɗinsu akwai gari da ya kasance gari ne na kasuwanci yanzu misali misali da ke badawa yanzu lokacin da abuja aka saka a motoci kai fakin ka biya ba wuce daidai ba ne da ni na cikin da a garin ba daidai ba ne amma da dama dama fiye da wanda misali yanzu a ce a state a ce in ka yi fakin ka biya state ina ma titunan suke abin ko ba haka ba ba ya dai abin da aka saka ma birnin kano na haraji bai kamata a sanya ma wata state matalauciyar jiha wadda ba irin birni ne yake nufi da kowace harajin da aka saka Legas bai kamata a saka shi Sokoto ba saboda samun su da yanayin wurin ba ɗaya ba shi ne malam ke nufi wala yastakasi fi wani al-kharaji ya ma yahtamilu sannan kuma ba a son a ƙure wajen haraji iyakacin abin da an riga an ƙure babu wani sauƙi da aka yi maka duk al'amura na mu'amala ba a son a ƙure annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani in za ka sai abu sai ka kai makwara ga wanda za ka yi ciniki gare shi wanda ya je sallama ma ne kawai don ka kure shi bai iya sauka sauka daga haka haka kai ma in za ka sai ma mutum kada ka kai shi makwara yanzu kamar irin yan property yadda suke wani zai saka abin da nashi gidan shi makwara in miliyan goma ne to iyakan kuɗin da zai yi duk yadda aka an gama kwan kuɗin shi kwanzo ya ce mai sai da wanda ya zai miliyan bakwai wanda ya zai miliyan takwas wanda ya zai miliyan kwazo dai babu wanda ya taɓa wuce miliyan goma wanda ko da wani ya sayi shi bai ba wata riba da zai ci ba a san kwarewa to shine nan ma da yake jaka ka kwarar da masu abin da iyaka ka cace ke su ka su kayi extorting din su ba a ba haraji ba kawai zakka ce mina ne ko ga mu'amala ba a san sai ka kai mutum ga mu wale ji alfihi li albabin ardi baqiya ya sanya masu manoma da suke da ƙasa suna da ɗan sauran abin da ya jibiru na bi hannawa wal hawaiji wanda sauran da an ka bar musu suna rufe ƙofofin in aka samu wata musiba ta faru kila an samu wani iska ko dai duk wani musiba da zan da za ta yi fada ma shuka ɗin in ba a kure shi ba dan abin da an bar mai na harajin nan zai sa ya kwabar bai ma damu ba shi ne gari wanda idan wata musiba ta sauka mutum bai kusani saboda haka ma da yace hukiya annal hajjaj kataba ila abdul malik ibn marwan an hikayantu wata kissa cewa hajjaj ibn yusuf saqafi wani ne cikin gwamnoni waɗanda sun shahara wajen tsanani ba wasa hajjaji mu sha faɗin labarin sha nan ya rubuta ma shi gwamna ne na abdulmalik ibn marwan a iraq ya ce mashi yana yasta'adinu min akhadh al-fadl min amwal as-sawat yana neman izinin shi Mutane da suke yaman ana ce sawat junub yaman yana neman izinin shi na ya zama abin da ya yi saura wato ya kai da zai su ya karbi haraji gaba ɗaya bai da ba waka taba ilai ya rubuta mashi la takun ala dirhamak dirhamika al ma'khuz ahrasa minka ala dirhamika al matbu ta kasance kuɗin abin da ka bari ya abin da ka karba ya fi abin da ka bari yawa wannan karin magana ne waton ma'ana dai baka bar ma mutane komi ba ka yi extortion ɗinsu ka yi exploitation ɗinsu babu wani abin nan ba yadda mutum zai yi yanzu irin irin siyasa kamfanin nan da kuke gani komi ƙyan da yake yanzu wannan masu kamfanin nan na communication ma mtn gulo wani ne kamfanin na na uku ba wani babu wani abin ga wajen numfashi in sana'a ne kake kekere kekere an san ribin ma da za ka ci in kaci ne za ka sai da dan dan abu dan biga amount in ka samu ma wani ya wani ya karbi katin ka bibiya wai sai ka yi kwana uku kafin ka yi kamar da ne, an ko bi kekere kekere an ga an an sassara abubuwan sai duk irin wannan kayayyakin nan na kamfunan nan manya duk an kirga an tafi an kirawo waɗanda sun kai karatu sunan consultant sun kai karatu indiya da indiyawa da abin waɗanda sun daɗe ne cikin capitalism sai ka kawo su a kamfanin ka su zo su su sa ma farashi ga kaya sai ya ga mutum shago cike da kaya amma babu wata riba kamfunan duk sun tsotsi an san abin da za ka sai da abin an tsoke ka abinan abinan ne kake ci da wannan ya kamata ba to duk daga wannan kamfunan duk wannan abin shi ne mana ke magana kada a an riga an yanke ribar da abin nan ba wani numfashi da zaɓe sai ga mutum tirela tirela guda amma abin da ya ce ga tirelan nan bai wuce dubu talatin ba dubu talatin ba dan kuskure kaɗan an kai wani abu ko wani doke dan eh, cikin masu masu sakali wani doke abin da ya kwashe riba kai on loss ne kake abin to ba a samu shi ne gaya mashi ka bar mutane wajen numfashi mun gane to ko yawan business ɗin zamanin nan haka yake capitalism ya shiga abin mutane an doka turawa da sun ka daɗe cikin keke da keke ba ce ka musulunci ya zo da sauƙaƙa mutane amma ko ba a tattara mutane ko ba wajen numfashi ba ya ce wa afqilahum luhuman ma yaqiduna biha shuhuman ko shi kar magana ne ka bar musu wajen abin da eh, function kun gani ko function susa kun gani ko wajen da zai mutum zai dan abin da shine da hausa conflict wani kusa ba a fassara karin magana direct wani lokaci ko ba haka ba karin magana za ka nemi wanda yake equivalent to it ko ba haka ba literal na karin magana na shine ka bar musu nama da za su rufe ƙashinsu. ko ga babu wannan da hausa ko kaban musu naman da za su rufe ƙashinsu. shi kuma ba haushe me ke cewa kaban musu abin inda za su sosa Ka har hamma fancin duka bi ka yayyanki ko da ƙaiƙayi ya dame su babu abin da za su yi in ma sun in ma sun ciwo za su yi saboda <laughs> saboda babu babu sauki to shi ake bi ka zauna da yan kasuwa wala wani zai baka tausayi wani yana business din daidai kan shi zauna amma duk an ga an cace shi Allah ya sauka Allah ya kawo sauki dan capitalism din nan gani bai ba Allah ya samu dace sai mu dakata a nan abin da na faɗa dai Allah ya ba mu da shi kuskure Allah shi shafe cikin zukata ya mai gafarta mana abu na farko a ina ga wanda suka yi sallah nan da a an yi sanarwa cewa akwai ban sani ba na nisan ko wani bakon malami bakon malami da zai zo ya taba karatu nan ya taba ina nufin muhadara mm, lacca a nan shi malamin <clears throat> shi ne ke wa limaman harami harami makka buɗe lokacin da suka idan mutum ya dan samu kuskure ko mantuwa gona da kuma shi alƙur'ani ne to shi wannan shine aikin shi kawai kun gane ko idan ma'aici na nan baya ba wanda ya san shi amma an ɗauke shi saboda shi ganga gangan ne kun gane ko su ne ganga to shi abin nan kuma malami ne na hadisi ya san hadisi kwarin gaske a shek dr abdulaziz bin abdallah alhaj kun gane ko eh, alhaji ina ba dan saudiya ba ne ban taɓa jin dan saudiya alhaji ba amma dai yanzu zai gaya muku Allah ya samu dace ya gobe insha Allah da kada maka gaba da isha'i eh, Allah ya bashi ikon zuwa ah, abu na biyu ah, magana abin nan akwai ah, an ce yau supreme court sun pass judgment na magana hijabi sun ce a lagos da ko ina all over abin nan ƙasa kowa na yare suna da dama su saka hijabi su ba wani discrimination da su wa'ancan makiya musulunci suke son su ce kuma wannan duk ba kuma ba ne filin ne na impurity complex su je sun san tsiraici ko a babin baya da kyau don mi yaren mu za su sa hijabi su nuna su sun yi su zama decent mutanen kirki suna kishin wannan amma sai su hito da wata magana wadda su masu san karya suke wai a'a ana nuna discrimination ana nuna wariya sannan kuma in yanzu 'yan ta'adda sun ka zo kawo hari za su duwa inda duba ba su da hijabi su samu hari kun ji karya. 'yan ta'addan nan 'yan ruwan abin su suwa su ka zama victim ba musulmi ba to don haka dai Allah ya sa da ikon Allah an yi wedding don haka yanzu ba nomo yanzu an kai kotu da kololiya ita ce sauran court sun tabbatar da wannan shi ke na yanzu dead and minally sealed and delivered an gama sai dai su duku wani yanzu kuma kun gane ko an gama kuma muna jinjina ma su bai wannan allah ya sa a saka musu alkhairi ni da fitin ikon allah wanda ya yi abin nan ya yi leading din tim na lauyoyi aka samu nasara allah ya karbi rayuwar shi ya da judgment amma ya yi sani ya duba ya ce ya yi kaka a cigaba da aiki kafin wani Allah ya gura rayuwar shi sanadiyyar wannan annabi ya gaya mana cewa man sanna sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila don haka duk wanda ta sa hijabi a makaranta musamman Leras to lallai ta yana da lada Allah ya shiga kwanta mishi jigan shi dan shi ne mutum shi aikin alkhairi wala yunan ba ta da tabbas ba ta da tabbas yanzu kana ya ba. ka yi aibin da kake iyawa kauce. kwana biyu ne kauce Allah ya samu cika imani Allah ya ba mu eh, ikon yin amfani da damar mu wajen aiki kuma na alkhairi in kana da dama duk da take kakkare na kanka yi amfani da wannan damar kafin ku wuce abu na uku shine maganin protestant voters card zabe zaɓe ah, ba dai sai na faɗa ba mai zan ƙara faɗa duk mai biyar kafafen watsa labarai zai ga abubuwan da ke faruwa su yake da shi amma duk ya gaya ma'aikatan shi ya ba su hutu na kwana kaza duk wanda bai kawo ne cewa ya yi kati ba ko da ba a gama ba ya kushe da ake ba da to kada shi dawo mashi kun ga masu aiki da shigawa wala na gaya muku wa'annan da muke ce ma'adina Allah ne ne kawai yake yake taimakon mu amma ta ko ina sun wuce layin ta ko ina sun wuce corruption din da ake magana sun wuce mu sun yi yashi kun gane ko da su ba hanci ba hamma jina sha su kai kun gane sannan a jajirce a yi aikin wala sai fi ne gaskiya mu gane gaskiya mu kuɗi ta a jajirce a yi aiki sun fi in suna son su yi a cibin wani abu sun fi mu haƙuri haƙurin cimma abin nan sun fi mu generally taimaka ma 'yan uwansu a bi hanya ba wai a ce maka na yanzu ba cin rana ɗaya kumburin ciki a wanda za ka bi hanya da sun yanzu da za ka samu mutum guda in ya abin yana neman aiki in ya kawo bin ka yanzu dai ko ni da nake da gani na dai ko babu komi ka san malami ke. a sosai kuwa ko wanda alamun malami kai dai kayo baka ga gaye ba ka taba gani na da wani har ka gaye ba ko ba ka taba gani na kulob ba ko ba haka ba kuma ko ba da gangan wata rana sha Allah na haituwa baki na ko ba haka ba Ba ka taba jin abin nan ba to amma in ka san mutanen su da suke bi malami fa sun san dai babu alaka malami da wani wanda ba abin nan ba amma in suna neman aiki da za su nace maka saboda ƙila sun taɓa ganin kana da alaka da wani sai ka samo musu abin nan da suka bukata su hana maka abin nan eh, zama su hana maka tashi amma mufa muna da wannan naci da mutum ya yi ɗaya biyu shi kenan ya shi Allah shi kenan ya gaba shi kuma wannan wanda zai yake taimakawa wanda yake wani ofis mu ma ba mu da zuciya ma iya ba mu da zuciya taimaka ma yan uwanmu ba ba haka coming back to magana mu ta protestant lalle ya kamata mu zage dantse mu je mu yi ƙuri'a yaran mu da suke wanda yake da yara a wancan election da ya wuce ba su kai shekara 18 ba yanzu sun kai kokari lalle ya tsaye masu aikin gidanka tun daga mai aikinka house girl ɗinka har mai maka wanki har mai maka gadi har direbanka ka tabbatar da cewa sun yi wannan saboda suna ƙarƙashin nauyinka wannan shi ne makaminka ko da wai da musulmi da musulmi za a yi kana da obligation na shari'a ka zaɓi wanda ya fi in ba kai ba Allah zai tambaye ka don haka ba wai magana ce ta kirista da abin nan dan ni ba ma dokin magana kirista wai da abin nan duk wancan magana ce wai ta abin nan kun gane ko ina bai kai ni ban ma doke ta wai wani magana serious ba duk wanda ya musu wannan calculation kun gane ku magana ce ta ƙarya Kun gane ku nan ba ce ba su amma magana ta gaskiya shine 'yan siyasa wanda ya fito ka yi wayin shi ne wannan me bambancin wannan da wannan tun daga matakin kansila har matakin da ya kai na shugaban kasa kada ka wayin mun gaya muku cewa maganar cewa a yi apc san ko pdp sar magana ce ta 'yan siyasa kai muka ce ka zama mai wayo ka zama duka wanda ya fito kana cikin zaɓen ka akwai ɗan labour party kansila ɗinka ɗan labour party ne abin nan memba na state ɗinka ɗan pdp ne house of rep ɗinka ɗan apc ne sanata ɗinka ɗan awkward party ne shugaba ƙasa ɗinka ɗan to ka a shiga ne ka zo <laughs> misali ne nake bada dan wani na iya tafiya a abin amma duk da haka ne ban ji tsoron abin nan ba kun gane mu da ma mun samu dokar bakin jini kun gane jama'a ku kwanan baya ai wani abin gada aka yi na primary election wani ya gani ni ce ma na gani ka ni ce sai me magana ce ni abin doke ta siyasa addini da doke ta ko ba haka ba ba 'yan siyasa ne haka fara na hulɗa da su ba yanzu da kuma kafarai da su kan muna mu samu musu aiki ba mu haka fara muna aiki da su kai ni haka yahudi ina aiki da shi ya kan ƙeyar musulunci ko ba haka ba to la ina ina mu'amala da mai yahudi ina da kirista ina da mai yahudi ina da wanda bai da addini ina da baka tafi ka san ko baka tafi ne bai yahudi Najeriya ko ina hulɗa da baka tafi kuma cikin wanda suka karantar da ni akwai yahudawa duk wannan so su da gani akwai contribution na ba yahudi ciki to sai su haɓai ma akwai wanda yahuda suka karantar da su ya ka imani kenan ko to don haka ka zama mai wayo ka zama wanda yake ya san zamanin shi amma kada ka darje duk abinda za ka yi zama kana da hujja mun gane ko jama'a ko kuma da malamai wanda za su yi to waje fili da fili su yi siyasa da wanda suke a cikin ƙasa da mai duk wanda malamin da ka ya ce maka bai siyasa ba ga da siyasa ba ƙauye ne wala ba ƙauye ne munan da muke gaya muku malamanmu akwai 'yan siyasa kwarai da muka yi karatu a wata ƙasa sanatoci wallahi da yawansu sun karanta da mu sanatoci malamanku suna sanatas, amma su dawo ko house of reps suna karantar da mu a su kuma karatun addini a ƙasar sudan nake nufi ba ci kasan faɗi da ya karatu ba sanatoci na lokaci ya ko da Allah ba sanatoci duk wanda ya karatu sudan ka tambaye shi wani dr haidar habbar na man abin da ya kai mu kamar national assembly yasu na ce mai parliament aka kira muna 'yan siyasa muna 'yan shekara 20-22 kasar gaba ne ba 'yan majalisa a abinan a matsayin mu na 'yan najeriya aka tara mu da su muka yi adiresin yansu billahi da zai Mun na shekara 22 muka je aka tara 'yan majalisa muka yi adiresin da su muka tambaye su game da ƙasar su muka musu tambayoyi da shugaban ƙasar su da mi da sauransu to don haka duk wanda malami da kaji ya ce babu ran shi da siyasa ba ƙauyen malami ne annabi dan siyasa ne sallallahu alaihi wasallam kalmar ce ta yi nauyi saboda mu 'yan siyasa mu an da an ce dan siyasa sai a ɗauki mutunan banza to annabi dan siyasa ne duk annabawan Allah 'yan siyasa ne kun gane ku ta danganta da kamar da a ce dan kasuwa yanzu dan yan kasuwan mu sun lalace mafi shi ke nan shi kuma sai mutum ya ce bai siyasa kuma babu gane da abe kasuwanci duk dan kasuwa na banza ne annabi ya ce annabawa kanata su su muhimmin anbiya su bani isra'ila kasance waɗanda ke siyasantar da su shugabanninsu na siyasa su ne annabawa duk wanda ka ya bai magana ba don da siyasar malami ta danganta da wanda zai fito fili da fili shi magana da wanda zai yi muku allura a can ƙasa da wanda zai zai ba ku theoretical aspect ya abin nan shi ba a ganin fuskar shi kun gane ko jama'a ko to in baka sani ba ya gaya maka mun kada ka ce wai malami ba ba malami ne mai siyasa sai da kauye a nan kasat ma in baka sani baka sani haka muna sai ya samu kuma za mu gaya muku cewa allah ya ce a yi siyasa don haka kowa ya nemi wata skat ka zaɓi wanda ya fi abin da tun daga kansila a shugaban ta hau magana ta cewa ma labun da min fa labun da min ƙa'ida ce abin da babu makwa ba wai ko ka bi ko ka so zaɓen na sai an yi shi ko ba haka ba to don haka wata hujja kake da ita ta ba Allah ta cewa kamar da sayyidina abubakar ce yana da hujjar da zai ba Allah ta zaɓin da yana abu na na Umar to kai wace hujja kake da kana ji kana gani kana da abin da za ka bada na cewa a ko ka ba za ka yi zaɓe ba yanzu dukkan fita kana samun abin da ka ci tun yoshe kai wannan ka tambaye shi tun yoshe ya yi ta applying ɗin neman aiki applying nawa yi application ɗin shi bai kai ɗari ba kila sai aka shi aka buke shi aiki bisa bai ce bai sake aka buke shi ba apply na shi samu aiki neman da yake in ɗan kasuwa ne so nawa ya samu abin nan a ƙasa kuma bai ce bai bari ba da ita tana siyasa yana ganin ba direct ba wallahi siyasa yana gani ita take tafiya da addinin mu yanzu ba don siyasa ba isa wannan maganganun da nake zo an gaya muku ba in babu gwamnati siyasa take tafiya da addini ita take tafiya da mu'amala ta rayuwa ita take take tafiya da komai da kasani siyasan nan ne in babu siyasan nan addini ba ba zai samu gata ba dole a raga maka don siyasa ko ba haka ba kai yanzu in babu siyasa malamai da aka rena su ana gan basu da ko sisi yan siyasa suka zo suna ta su akwai malamin da gaya min wani bai ko doka wayar shi amma yanzu siyasa ta zo wallahi da kwalba da mi duki yake a siyasa da aka siyasa kawai da mashi kuskure ne mun gane ko ya ce ya zaɓi abin nan in an canza abin nan shi dai ya yi nashi ka yi ɗanka in sun ƙi an yi mina ne da sauransu duka wannan abin su ruwansu amma dai tana da amfani Allah ya samu dace mun mai tambaya ko ƙarin bayan shi a kuɗi sai ba ka sai bayan sana'a اللهم اهد الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمنا على الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا ان تغفر لنا وترحمنا يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك